wakila waɗansu malamai suka ce Zan buhu wai zunubin suleimanu sulaimanu suleimanu huwa ala zalika wata manni faɗayin shi akan wannan nufi nashi da burin da yi cewa laɗu fannin lailatar على مئة امرأة كلهن يأتين بفارس يجاهد في سبيل الله a wannan rabon to wakila ka ta la'annahu lam yasasni me yasa nan lam yasasna ne ko lam yasasna bai isna iba limas ta garakahu ibn saboda kwadayin da ya nutsar da shi wai zurfafa kudin shi akan son haihuwa sai ta kai ga harbi ce insha Allah ba wa galaba alaihi mina tamanni kuma kwaɗan irin rinjaye shi bisa wannan gurin da yi fayilin galaban shine lamirin da ke cikin terminal wakila wasu suka ce kuma shi an suliba mulku an sulluɓe mushi mulkin shi wa zambuhu laifin shi ne an a habba bi kalabi kuna alhaƙo li a a wanda ya bada ya so gaskiya ta kasance tare da surukan shi ala bisa abokin shari'a su kaga wannan iskanci ne to ai annabi ba adali ba kenan inda har ka fi son dangin matarka iyayen matar taka akan mai gaskiya wannan kaga akwai na ƙasa ko ni kuka da ni kuka ba da hukunci ne tunanin dangin mata na su fi ko gaskiya a shari'ar da kuma ni zan yi ta to wallahi ban cika mutum don cika mutum ne adalci wannan duka suka ci aka ba annabi suleiman irin ta isra'ila ya ce wannan ba gaskiya ba ne wakila aka ce okiza fi an kama annabi manu da laifi ne ƙarar hudu ya aikata shi wato ƙarabahu ba'adu nisa'i wani sashin matan shi suka aikata shi karaba haye ma abu shi ne karaba wallahi sai huma na kalhul da yun ko. abin da masu ba labarin nan suka ciro shi baya inganta min tashar boye shaida da biyu na wai kamantuwan shaidan da suleimanu wai wanda yake wani kisan nan cewa wai ya cire zubin shi ya ba wata mata tashi aminatu. kafin ya dawo wannan kafiri sakhar almarin ya samu wannan zobe dama mulkin suleiman a zoben ne ya zo sai zauna a kan gidan mulki aljanu da mutane da suna ya kasa kewaye shi Daga Allah bai iya aji annabta ba kenan tun da har shi dan na iya sullube ta ko wannan ba daidai ba ne kuma ba wata annabtar da take a zobe domin zobe baya mutuwa in annabta annabi suleiman na zobe kaga in ya mutu wani da ya gaji zobe nan ya zama mai kenan ko da iska ne ko Allah zai ma annabta haka ko karatu inda wanda za a aiki da shi ta baya aje shi a gurin mutumin banza amma karatun kararrabar duniya kowane iska ma ana iya ban shi to za ka ga mutum da karatu da sabo amma in dai karatun nan wanda Allah ya ga za amfani da shi ne to ba sa shi a barkin mutumin banza to sai a sanya annabta wannan ba daidai ba ne Wata tasalludihi da salladon shi wannan aljanin karfafo shi ala mulki bisa ga mulki annabi Sulaiman ta wata surufi. da zartar da umarnin shafi fi cikin al'ummar annabi sulaimanu biljauri da zalunci fi hukumi a hukuncin da shi dalilin da wannan magana ta zama ƙarin jimalar la'annar yaɗina domin shaidanu la na ala misli hazan nabi shi aka shafe ba a ba su iko kan irin wannan annabi wa qad usima al anbiya wa ai ba shakka ma an kare annabawa min misli daga irin wannan tasalluɗin aljini a kansu wa insu ila ko limalam ya kul to sulemanu in an yi tambaya don mai sulemanu bai ce yawa limalam ya kul sulemanu ya filge sattil da insha Allah don mai sa shi annabi sulemanu bai ce insha Allah a wannan kisar da ya ambata ba an hu ajiyu batun akwai amsoshi akan wannan tambaya din a haduwa ɗayanta da ya maru ya fil hadisi sahihi Abin da aka roto a ingantaccen hadisi annahu yaunasi an yi kula ya mance ne da ya ce in ko ya mance kaga bai laifi ba la'anna awwala nasir awwalu nasir ko farkon mutane shine farkon wanda ke yin mantuwa wa zalika liyan menene liyan fuza muradun lahi don nufin Allah ya zartu ko za hadisi ya nuna mana in allah na son zartar da al'amari sai ya kwace hankalin masu hankali da basirar masu eh, eh, masu basira da wayan masu wayansu har sai ya yi al'amarin shi tukuna sannan sai a dawo wasu su dangana sai su ga abin kamar mafarki to wannan na nuna hankali bai hana ka fada mu rikici wayo bai hana ka fada mu kadara duk abin da ka kayi wayo ka jira Allah ne ya tafi ka da ba za ka shiga ba da ya ga dama sai ka ji ka cike sannan za ka farka to kaddara yanzu misali akwai wani wanda ya ɗauki shi ya ba wani mutum irin filanin ƙasar zuru ɗin nan ne bayan karba shi wannan bai lashe to ɗan fashi sai da ta kai ga ya ɓaci an kama shi ina gidan ya sannan aka gani don Allah na annabi ko da kai ɓarawo ne ai ba za ka so ba ɓarawo yakka ba saboda ka san za ta iya ta kafa kusa to haka ne Allah ke ta abubuwan shi Allah ka taimake ni wasani na biyu annahu lan yasma sahibahu ko haka nan yasa wani dai ya ji

Hmm? Hmm, hmm, nan za mu tashi na duba shi ne bincika ko me ke ciki amma bai fasara ka lafi alwalar ba wa kaulu ya to ya zama fasara shi to in ce mishi ne ai bai fasara mana wannan zan da قال له صاحبه قل إن شاء الله to je ka wannan kuma ta ce annahu lam yasma sahibu washin bila an to kai inda zan fasara shi zan ce shi Suleiman bai ji abokin nasa sai ka shiga da shi daga nan jiya Allah shi gyara wa qawluhu wa habli mulkan la yanbaghi illa da min ba'di ko wato kudin shi ya ubangiji wa habli wa habli mulkan Allah ka bani mulki la yanbaghi illa da min ba'di wanda bai kamata ga wani mutum bayana to lan yabu alhaza sulaimanu gairatan ala duniya annabi suleiman bai yi wannan don kwaɗayi kishi a kan duniya ba wala na ƙasatan da na fasatan ne? ba domin na fasatan kwaɗayi ba zalika falatina fisu walla na fasatan ba kuma domin kwaɗayi ba biha da duniya walakin sai dai makasiduhu to manufar suleiman fi zalika a wannan alama zakar hulma fasiruna bisa abinda masu fassara wato suka ambata Allah ya da alaihi ahadun kar a sallada mashi wani kama su da alaihi shaidanu kamar da aka sallada mashi shaidanu allazi to salabahu wanda ya sance mishi wannan mulki da aka bashi muddatan tihanihi tsawon lokacin aka zarbe shi alaƙa kaulu man qala zalika bisa zancen wanda shi ya faɗa haka ka gano na malam bai da wannan magana ba ko wakila bal arada an kuna lahu min allahi farilatun a'a ya dai yi nufin yana da wata daraja daga Allah wa khasatun da wata daraja har yau ya khatar su bada zai ke kwanto da ita kaka ta sa su hi kamar yadda wani shi ke kwanto da ita abin ne kasan kowane annabawa yana da wata daraja da za ka ga ba a ba wani ba sai shi irin yanzu ibrahim ba aka kira shi da khalilullahi ba annabi isa ana kiran shi kalimatun layi, ko annabi musa ana ce mashi to kalimun layi. to da dai sauran irin waɗannan abubuwan to shi ma yana son ya zama yana da wata khasiya daban min anbiya illahi wa rusulihi bi khawarra minu da wasu darajoji waɗanda suke sa minu da darajojin khawasa yau minhu ko da wasu darajoji wanda suka ke bantu da shi aiki ke eh? to sosai ah, kalle ne sai da kafin ni tsawo amma dai ba kafin ni malami ba mm, khawasha na'am akwai mai awon shi cikin ƙur'ani ba da bakin ba amma dai awon da ɗaya na yi tunanin ya zo bai zo ba to shi kenan sai na tuna shi akwai ɗaya cikin ƙur'ani awon su ɗaya yana faɗuwa ma yi sai eh, ce hawasin ina zuwa yawa minhu nashi wakila wasu malamai suka ce a liya kuna dalilan wata eh, waujatin zalika liyakuna don haka ya kasance wato dalilin mautata ala nuboti wato kai lanatul hadidul abi kamar yadda uban shi ya samu daman narkewar bakin karhe a hannun shi hmm. a ilanati na ma ka faɗa an makara, da ba ma zan gyara ba saboda na wadatu na rakar da bakin karfe kaji to haka ake so a tafi duk gani wai ya ilma ta da rayu matattu isa wakati sasi muhammadin bisha kwati? ta wani hawi haza wa ma kisa tunohin alayhi salamu amma kisan nuhu abinci Allah shi da gare shi ba zahirul uzur ko ko yawwa wannan kisar tana bayanar da hanzari wannan a kaza fiha bi tawili kuma ya yi ta ne da tawili wa zahirin lafzi da kaulihi ta'ala wa ahlaka za mu tsira da kai hada iyalanka wato faɗa labba mudara hazan lafzi ya nemi abinda wani lafazi ya hukunta wa ara da ilimin maɗu ya lahuko ya nemi sanin abinda aka ɓoye mashi min zalika na wannan tserewar la'annahu shakka fi wa'adin lahi ba yana kokan ne ga alkawarin Allah ba ubayin lahu alai ubangiji ya bayyana mashi annahu laysa min ahlihi cewa dan shi bai cancanci wannan ba laysa min ali allazina وعده وعده وعده bi najatihim aw kubri ko wato fa bayyana Allahu alaihi sai Allah ya bayyana mu annabi Nuhu annahu shi wannan dan nashi Nuhu ne shi ne laysa min ahli bai daga cikin yalan shi allazina wa'adahum allazina wa'adahu wanda Allah ya mishi alƙawari bi najatihim da tsirin su kubri don kafirce shi wa malihi da kuma aikin shi mara kyau allazi wa gairu salin saboda ya ce innahu amalin gairu salin a wata kira'a wata kira'a kuma innahu amila gairu salihin magana ko Allah ya sanar da shi hu mugriqun wannan dan nashi mai nitsewa a mugur hu shi Allah da zina salamu mai nitsar da waɗanda suka yi zalunci ne wani hahu yana annabi Dawudu ko annabi Nuhu ko an muka da bati ga barin yin magana shi fihim a cikinsu a mene nan na gurin yake fa'o kiza mai irin nawa ya sanya wawai biyu to akwai hamza akan na farkon don kar a rude fa'o kiza a fa'a'ahaza fako fifal wawu saniya kuni. wal'ula bi kalbi hawawa fa'o kiza ko ka ce fa'o kiza kamar walame hu kufuwa ko kufuwa to na muke bihazar lauci ko utiba alayya aka zarge shi ha da wannan manufa shi ne fassara Ko utiba alayhi aka zarge shi aka yi huwa shi faka huwa mai ikidami ko shi kan shi ya ji tsoron tunkara a larabi ga ubangiji shi lusa ali ga tambayar da ya tambayi malam yuzallahu abinda bai mushi ne ba fi alifi a tambaya cikin shi wa kana nuhu annabi nuhu ya kasance fi ma hakahu naqashu abinda malam kashu ya kaito shi layi alamu shi kan shi uban bayi da sani bi kufur ibnihi da kafin cewa dan shi wa fil ayati a wannan ayati an yi fasara gairu haza ba irin wannan ba wa kullu dukkan wannan fasara layi kari baya hukunci ala nuhin bisa ga nuhin bi ma sai da wani sabo sai ma zakarna in ba wanda muka ambata amin tawili na tawilin shi innahu min ahli wai kidami daga bato shi bi su'ali da yin tambaya fi mallan yu fi fi mallam fi ko cikin wanda bai mashi izinin yayi magana a cikin shi ba wala nuhi ko ba hana shi ba wa ma ruwa fi sayi abin da karuta ingantacce hadisi min annan biyan. wai da wani annabi da aka samu ƙara na mulatun a tururuwa ta cije shi fara ga karetar namli ya kona gidan tururuwan wa Allahu ilaihi Allah ya yi ma wannan annabin saƙo an ƙara sadaka na mulatun yanzu saboda akwai lami da aka shafi an ƙara sadaka na mulatun yanzu don tururuwa ta cije ka ne a harakata ummata umami umami ka ƙona al'ummatai daga al'ummatai tusa biyu wadda take wanke shi shine tusa biyu ne shi aka shafe wadda take wanke ni kullum bata san saƙona ba sai wanke ni to kwarai fi hazal hadisi babu a wannan hadisi an hazal lazi menene nan ata baya nuna wannan mutum annabin nan ya yi sabo bal fa'ala mara ahu maslatan ya aikata abin da a ganin idan shi to abin nan daidai ne wasu abin kuma daidai ne mai katilin manyuzi jinsu da kashewar abin da jinsin shi na cutarwa waya na ulman fa'ata ko yana kuma hana amfani bima a ba daga abin da ubangiji ya halatta domin tururuwa tana ɓanna kuma allah ya halatta a kwanta ita kuma ta yi cizo za a daure ana kwanciya tana cizo alatara kai mai karatu ka kallo ka gani mana an na hazan nabi ka ga wani annabi kanu ta ta shajarati ya zaka karkashin wannan itaciyar ne falan ma a zarhun namlatu lokacin da tururuwa ta cije shi ta wala biridili sai ya da kafa sha'an ha. Eh? sai ya juya wa tobirali da kayan sha na ya bar itacen bai jilhi to shi ya fi daidai ka ni ya cire manne kuma ka ga daidai a makafata takarar al'aza don gudun maimaita wannan cutar alaihi wale zafi ma a wahallahu ilaihi ma yujibu alaihi ma siyatan cikin abin da Allah ya yi mashi wahayi ba abin da ke wajen ta sabo bal wani dabahu Allah ya jawo hankalin wannan annabi ne na dabahu na dabahu ya jawo hankalin shi ko ya kira shi ila timalin sabri ya zuwa dauriyar haƙuri wata rake shafi da barin neman waraka kama ta kama kamar inda ubangiji ke jawo da in sabartun wallahi in kun yi haƙuri lahu wannan haƙurin khairun lissabirna haƙuri ya fi ga duk waɗanda suka yi haƙuri in zahiru fili domin zahirin aikin wannan annabi na ma kana la'ajila an na azaru don ta cuce shi ne ba wata gaba cike tsakaninsu ba ko shi fi khasatihi a kan kan shi fakanan tiƙaman lin yawwal nafsi ko hmm. ko ba shi ne ba wani dai janji ba da hon ake haɗawa ba le ajala anna azal huwa na hmm. ake tsayawa sai kuma ka ci gaba to je ka fi khasati a to in bai sa ba sai duka ce to khasata amma in dai ba ga eh, fi khasati akan kan shi kadai to je ka muji je ka mana kai ja mana <coughs> <coughs> fi khasatihi na jijika fakanan tiqaman fakanan da nausi. sai aikin da ya yi kasance ramako ne da nausi don kanshi wa a amabaratin da yanke cutuwa ya tawaqqa'uha wanda yake tsoron ta min baqiyati namli to daga sauran tururuwan ko naka a can walam ya tafi kulle haza amran duka anan bai zo da wani al'amari ba nuhiya anu wanda aka hana shi fayo asabi bal na danganta shi da sabo a kula fayo asabi bal na danganta shi da sabo wala nasa babu kuma nasi fi ma a hallahu ilai cikin abin Allah ya yi mashi wayi ilaihi bi zalika na yake aiki wala bi taubati ba a kuma ce mai ya ba wal istighfar min ba ce nemi gafara ba don wannan wallahu alamu bi sabi Allah da shi san daidai din yadda abu yake fa in kila in an ce fa ma mana qaulihi alaihi salam me yi ma na faɗin shi tsira da miji Allah shi tafi daga shi ma min ahadin annabi ya ce a wani hadisi wai ba wani ɗayan ku illa alama bi zambin sai ya aikata zunubi auka da koya ya kusa aikata kowa ya a duniya illa ya hayabni zakariya illa ya hayabna zakariya sai ya haya dan zakariya au kama a ban ji ba a a ina zuwa ina zuwa ina zuwa haka yake illa ya hayabnu zakariya sai ya hayabnu zakariya awa kama kala alaihi salamu ko hmm. to a jawabu anhu ma ta taqaddama min zunubil anbiya'i allati waqa'at min ghairi kastin wa an sa'in wa tawagablatin abu ne wanda mutum ke iya yin shi ba da shiri ba alhamdulillah ku ya kuri mu